fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna damuwarta matuƙa gaya dangane da sababbin bayanan da ke ta fitowa cewa wai shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya amincewa da cewa lalle dala Amurka miliyan dubu goma sun salwanta daga asusun nan na NNPC wato kamfanin nan da tun farko gwamnan babban bankin Najeriya da aka dakatar Sanusi Lamida Sanusi ya zargi cewar akwai wasu makudan kuɗaɗe da suka bata domin ba su shiga asusun gwamnati kafin su dawo a kashe su kamar yadda dokoki na Najeriya suka tanadi a yi ba. a lokacin da shugaban kasar yake ziyarar aiki a kasar amsterdam ne yake ganawa da 'yan najeriya a can wanda ya ba da tabbacin cewa lalle ana zargin wa'annan kuɗaɗe sun ɓata amma kuma tuni an fara ɗaukar matakai na tabbatar da gaske abin da ya faru ba tare da wani cuwa-cuwa ko ana wa jama'a halin da ake ciki ba. Ya ce ai tun farko zargin da ake yi na dola Amurka miliyan dubu arba'in da tara ne, daga baya suka dawo miliyan dubu goma sha biyu. sannan daga bisani kuma dola miliyan dubu ashirin duka dai bincike-bincike da daituwar da aka samu tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kwamitin da ke bincike na majalisa aka gano cewar har yanzu akwai dola amurka miliyan dubu goma da ake kokarin a daidaita tsakanin masu binciken wannan kuma kamar yadda ruben abati kakakin shugaban kasa a fannin hudda da jama'a yake bayyanawa ya ce wannan bayanin ba yana nuna cewa shugaban kasar ya amince cewa wannan kuɗi sun salwanta ba ne a'a yana cewar a wani lokaci kaɗan daga baya ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ta ce bata kammala daidai daidaita dolar amurka miliyan dubu goma daga cikin sama da miliyan dubu ashirin da sanusi da sanusi ya yi zargin cewa sun bata amma akwai matsaloli a nnpc ko da yake ana ƙoƙarin tabbatar da an gano gaskiyar abin da ke ɓoye. Amma lallai kamar yadda Rubin Abati yake bayyana mun a tattauna da ne da shi ɗazu a Abuja ya ce shugaban ƙasar ya amince lallai akwai matsaloli a kamfanin na NNPC. Amma wannan ba yana nuna cewa ya ba da amincewar ko ya tabbatar da cewa lallai waɗannan kuɗaɗe wato dala Amurka miliyan dubu goma sun salwanta kamar yadda ake zargi kuma aka bayyana a kafofin watsa labarai ba. A halin da ake ciki dai majalisar ƙasa ta dage tana haɗa kai tare da ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. domin tabbatar da cewa an gano gaskiyar waɗannan kuɗaɗen da ake zargin sun salwanta kuma waɗanda ake cewa an kawo ƙwararru domin su gano gaskiyar saboda kada a bi ta baya a ƙoƙarin cewa za a iya sasantawa ko kuma a ɓoyewa jama'ar Najeriya halin da waɗannan kuɗaɗe suke ciki akan maganar matsaloli da kuma kamfanin na NNPC a yanzu yake fuskanta. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Dan magana magana bace, a mana tsoro ya hana mi goda Allah, mi goda da mai goda gwamma tado.